Can jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Mustapha na Buriska na shirin sakin wani ƙayataccen shiri mai suna Igiyar Zato. Shi dai wannan shiri wanda fitaccen jarumi Mustapha na Buriska ke shiryawa. An dai ga yadda ya kwaikwayi salo da shiga irin na gawuna da kuma tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje kamar yadda kuke kalla a cikin wannan shiri kamar yadda za ku kalla. tuni dai aka fara ɗaukar wannan shiri mai suna igiyar zato wanda wannan shiri bai yi wa 'yan jam'iyyar apc daɗi ba musamman ma ɓangaren gandujiya inda tuni suka fara kiraye-kiraye da ga hukumar tace fina-finai da ta gaggauta ɗaukar mataki akan wannan shiri wanda suke cewa an ci mutuncin gemu da kuma shi kansa tsohon mataimakin gwamna kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc wato Nasiru Yusuf Gawuna wannan shiri da ya ana shirin sakansa a watan biyar ga shekarar dubu biyu da ashirin da hudu wannan shekara da muke ciki kenan ma'ana wannan shirin zai fito nan da watanni uku masu zuwa tuni dai mutane suka sha alwashin maka wannan jarumi a kotu matukar ya saki wannan shiri inda waɗansu kuma suka zaƙu domin a saki wannan shiri su kalla